bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Annabi Muhammad Jimi a nan da Boro cikin garin Maiduguri da jihar Borno a yau asabar 25 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1400 da 330 da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan tara miladiyar ta dubu da goma a wannan majalisi mu mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hijr akwai tambayoyi biyu da za mu ansa ko uku akwai wanda yake tambaya yake cewa ni da nake yi sannan sai guzuri na ya kare zan iya zuwa banki domin in ciri kuɗi a kamar da aka sani mai itikafi baya zirga-zirga ya je nan ya je can sai idan akwai wata larura wacce babu yadda za a yi sai ya fita din idan akwai larurar za ta fita shi ta zama tilasta ya fita to wannan fitar an yafe masa a mutumin da guzurinsa ya yanke idan akwai yadda zai iya samu guzuri akwai wanda zai iya kira ko ta waya ne ya rubuta masa cikin ya je kiro masa kuɗin da wannan ka ba sai ya fita ba yana iya kirawa wani wanda ya san zai iya ciro masa kuɗin ba ya buƙatar shi ya fita don anan fitar ba ta zama dole ba amma in ya zama na ba shi da wani wanda zai iya wakiltawa ya yi masa wannan sai shi da kansa to kaga anan ba za a ce daidai ya zauna a haka ba duk da ba shi da guzuri kenan ba shi da abin da zai tsaye abinci ko wata bukatar ta kan adam ta da gobe to kaga anan ba za a hana shi fita zuwa banki mafi kusa dan ya turo kuɗi ya dawo ba wannan abin da ya fitar da shi larurar ita kawai zai kada kuma ya tsaya ya ce bara ya shiga kasuwa ko watakila zai siyo kaza da kaza da kaza matukar bai baya cikin larura to bai kamata ba iya bukatar kamar mutumin da yake itikafi inda babu ba haya in ya ji buƙatar ɗan adam ta ba haya ko boli kaga zai iya fita ya je inda zai iya yin ba haya ko boli ya amma da ya yi ya dawo in gidansa ne a kusa ya iya zuwa gidansa wannan buƙatar da ta kai shi ita kaɗai zai sai ya dawo wannan babu komai to wannan kuma yana tambaya cewa da gaske ne cewa duk inda Allah yake yana tare da annabin sa kuma ko da aiki mutum ya yi rabi na Allah ne rabi kuma na manzansa saboda na ji wani mai da'awar malinta ya ce hakan ya faɗi haka har ya ba da dalili cikin alkur'ani da kuli amalu sai Allahu amalakum wa rasulu da kuma wallahu ma'akum aina ma kuntum ya ce a nan allah ya ce a yi aiki ya kuma ga aiki da kuma manzansa sannan sannan ya allah zai banta to wani bai fahimci duk abin da yake cewa magana ce mara kan gado ba ba irin wannan buru burutsun za ka yi ta sa kuma ba karewa zai yi ba saboda duk wanda ya sa son zuciya tare da shi ba abin da ba zai faɗa ba kuma sai dai wani abun kai wanda kake halartar wuraren karatuttuka ko da ba mai dogon karatu ba ne wani abun da an faɗa kai da kanka za ka san cewa wannan sauki burutsu ne wanda an daɗe ana yin sa ba wani sabon abu ba ne wani ya ce maka duk inda Allah yake manzo Allah yana nan kaga wannan da yake so ya ce mana yana so ya ce shi ma manzo Allah Allah ne ko kuma me kaga wannan idan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ne dole za a daka masa tsawa a yi masa taiki ba za a kyale shi haka nan ba ga wanda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta manzo Allah ya fusata yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahdahu magana ce yake yace in Allah ya so ka so haka da ya gwama shi da Allah maɗaukin sarki wajen tabbatar da mashi'a shi in Allah ya so kai ma ka yana so ya ce zan yi kaza ko zan faɗi kaza sai manzo Allah ya daka masa tsawa yake ka sa ni kini ga Allah wato za ka sanya ni kishiyar Allah ka ce in Allah ya so shi kadai to wanda zai yi fushi idan an yi irin wannan jumla ya zai ya kyale mai wannan magana fi sabilillah kai ma ka san ba zan kyale shi ba dole za a yi masa daka masa tsawa irin wannan ko ma wacce tafi wannan to kuma ka ce Allah ce kuma duk abin da kai Allah yana da rabi annabi yana da rabi me annabi zai yi da aikinka Allah shi kansa ne zai yi da aikinka ina Allah ya ce in ka yi aiki rabi rabi zai ɗauki ladan ya ba annabi rabi sai kuma ya barka da ni aikin aikin da za ka yi dan kanka kake yi inda duk kowa zai kafirce wanda zai cutar da Allah zai cuce shi komai ba in kowa zai zama mumini mai tsoron Allah wannan zai daɗa Allah da wani abu ba zai daɗa Allah da komai ba komai kai dan kanka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inda ma yadullu alaiha in ka shiryu dan kanka in ka bace ma dan kanka saboda maganar cewa Allah zai dauki lada rabi ya ba annabi rabi kaga wannan ayar da ka kawo kada ka kawo mai alaka da wannan Allahu Allah zai ga aikin da kuka yi manzon zai ga aikin da kuka shine zai kwashi ladan ku rabi ina ka ce zai kwashi ladan ku rabi yanzu in ce ka je ka yi abinda duk kai Allah yana gani shine ma'ana zai kwasa ko kuma a'a je ka yi ya ina ganin aikin da kake yi shine ma'ana zan farce maka rabin ladan wannan aya kuma tana magana ne kuma akan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai da ake magana akan su su yi aiki kuma in sun yi aikin kwarai Allah yana ganin aikin da suke yi wanda kuma kowane lokaci Allah yana ganin aikin mutum sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tare da su yana ganin faɗi tashin da suke ya san abin da suke wannan shine ma'anar aya ba wai tana nufin Allah ya kwashi ladan rabi ya ba manzon sa rabi sai kuma ka tashi babu komai ba ka tashi saka yau wannan ba ba wata fahimta ce ko wani abu da da babu wanda ya taɓa fassara ayar da wannan ma'anar kuma ka ce wallahu ma'akum aina ma kuntum sai bai kuma shine cewa duk inda kuke duk inda annabi yake Allah yana nan ko duk inda Allah yake annabi yana nan an san magabata duk abin da suka fassara aya abin da suke magana a mai iyatul ilmi duk inda kake ilimin ubangiji yana nan tare da kai aya ta bude da ilimi ta tsare da ilimi don haka duk abin da kake Allah yana sani ita ce mai iyar da yake da yake tare da kai da ya gidan da cewa yana tare da ku akwai mai iya ta taimako ta ƙarfafawa ta ba da nasara irin wacce yake da ita tare da mu'min da muhsinai inna allaha ma'a allazina taqaw wal ladina hum muhsinun inni ma'akuma da dai Allah yake ga annabi Musa da Harun inni ma'akuma asma'u wa ara wa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku asma'u wa ara wannan shi yake fassara mai iya ina ji ina gani don haka babu abin da fir'auna zai iya muku haka duk wani wanda yake yana yana yana tare da ubangiji da zuciyarsa ubangiji yana tare da shi da taimakonsa da nasararsa kamar yadda muke cewa ku je ku rike addinin ku Allah na tare da ku ma'ana Allah yana gogayya tare da ku inda kuka sa a duwa kuka zauna shi ma Allah ya zauna a wurin in kun tashi ya tashi in kun tafi ya tafi mun kun shiga tole ya shiga tole tare da ku wannan ba akida ba ta musulmi ba ce أجيل المسلمين إذا سوى سويت القرآن يقول الرحمن على العرش استوى أول بيا يدي تبدا العرش إلى ذات إنسان أما وفي كل مكان بعلمه كما يرجع من رسالة ما في كفاية وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى وفي كل مكان بعلمه يا ليس أكن الأرش يا من لتقوم يقوم يقوم كل إلى منها وأنا إذا المسلمين a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai tabi'ai limaman shari'a sai da ba ta garin akida suka zo su ne suka karkatar da musulmi da kan akidar bare za mu koma kan aya ta 85 wa ma khalaqna as-samawati wal ardh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم نعم أما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا للحق هما بمهلك كتب ميل قتح da abin da yake tsakanin su ba sai da gaskiya wa inna sa'ata la'atiyatu kuma lalle alkiyama na nan tafi fasfahi safha jamil dan haka kai rangwame kyakkyawan rangwame inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim kuma lalle ubangijinka huwa al-khallaqu shine mahalicci al-alim masanin ga dukkan komai kamar da muka ce wannan ayar kamar fatima ce kamar rufewa ce ga kisoshin da Allah ya bayar a baya ya kawo wannan dan ta zama kamar karin bayani akan waɗannan kisoshi cewa Allah ya halitta sama da ƙasa da adalci don abin da ubangiji zai aiwatar zai aiwatar da shi ne bisa ga adalci halittar samai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu ya kunshi halittar komai ya kunshi halittar sama da ƙasa da taurari da wata da rana da mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da tekuna da duwar wasu da itatuwa da duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba na ruwa ko na tudu na sama ko na ƙasa sauraka kalmar wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ya kunshi dukkanin halittu da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da waɗanda bai halakar da su ba da mala'ikun da aka aiko da azaba su halakar duk sun shiga karkashin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wato waɗannan abubuwa duk da suka gudana ko suke gudana waɗanda suka wuce ko waɗanda za su zo ko waɗanda ake cikin cikin su yanzu ubangiji yana gudanar da su ne bisa ga adalci halittar sammai da kasa da abin da suka tattara halittu wanda ɗan adam ba ya da wani hannu a ciki ba shi da wata cewa a cikin tafiyar da lamarinsu suna gudana ne bisa ga adalci bisa ga mizanin da ubangiji ya dora musu ba sa saba wa ubangiji domin su ba su yadda su ɗauki taklifi ba na yi kaza ko bar kaza sun bar dukkanin gudanar da al'amuran su a hannun ubangiji shi yasa da rana da wata da sauran halittu manya-manya da kake gani suna gudanar da suna gudanar da al'amuran su ne bisa ga yadda ubangiji ya gudanar da su su ba su da wani ta cewa ku ka su cikin rayuwarsu kai dan adam kai kake za ka karbi gwada jarrabawa da ubangiji ya ce ma zai yi kace kai ka ji ka gani za ka karbi wannan za ka kari a ranar ka aka kawo kanka aka dora maka wannan amana to a nan ne za a gane wanda zai yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya cikin dokokinsa na yi kaza ko barka a nan ne kuma za a gane wanda ba zai yi biyayya ba to a dalilin samun wanda ba zai yi biyayya ba to a da ne ake kuma samun matsala da zarar aka kauce wa layin Allah sai a samu matsala don haka wasu sun kauce wa hanyar Allah sun yi fada da annabawa sun yi fada da manzanni sun iya da littattafan da Allah ya saukar da sakonni da ubangiji ya turo ubangiji ya aiko mala'iku sun halaka su kamar yadda duk yayi bayani a baya iblis ya samu nasara a kansu wasu kuma sun yi wa Allah biyayya sun bi manzanni sun girmama abin da Allah ya aiko manzanni da shi na gaskiya ubangiji maɗauki sarki ya tsayar da su ya ba su wata rayuwa mai kyau a duniya ya ba su ita a lahira to kenan kai dan adam in kana son zaman lafiya abubuwan ka su tafi daidai to ka bi dokar Allah yadda ka ga harkokin samaniya suna tafiya daidai ba matsala to kai ma haka taka za su tafi daidai ba matsala amma da sharadi kai ma ka bi dokar Allah kamar yadda su ma suke bin dokar Allah in ka saba to za ka samu matsala da zarar ka saba za ka samu matsala wannan shine abin da ayar take nunawa waɗanda aka halakar an halakar da su ne bisa gaskiya waɗanda aka tsirar an tsirar da su ne bisa gaskiya wanda kaga yana laifi an kyale shi kaka yi tsammanin an kyale shi ne ba wato dan ya gagari Allah ko kuma a'a Allah ya yi da abin da yake yi ko Allah ya rasa yadda zai da shi a'a ko kusa wanda kaga an kyale shi to ba wai an kyale shi bane gaba daya wani talana ne ake masa lalle da zai kama shi kama ba zai masa daɗi ba shi yasa ko da anan ya gama rayuwarsa duka cikin barna har mutuwarsa ta zo ya mutu to ai akwai wata rayuwar kuma nan gaba ba shi kenan an gama rayuwa anan ba shi yasa Allah ce wa inna sa'ata la'atiyatu kuma lalle alkiyama tana nan take wannan don a ƙara kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a ƙara bashi hakuri irin abin da yake gani daga abokan fada. daga mashirkan larabawa na nuna kiyayya da gaba da kokarin halaka shi da suke ta yi kada ya ga cewa ubangiji ya kyale su ba kyale su aka yi ba akwai ranar abin nan kin dillanci akwai ranar da za su raina wa aya zakin ta shine ubangiji to inna sa'ata la'afiyatu lalle alkiyama tana nan tafi tunda ko tana nan tafi kaga kenan akwai kallo domin duk wanda bai zo wa Allah ba ba yadda aka ce ya rayu ba to lalle ko zai gamu da gamansa sai Allah ya ce da shi fasfa histafan jami ka yi rangwame kyakkyawar rangwame wato ka kawar da kai ka yi haƙuri kai kada ka ce za ka fuskanci abinda suke yi maka na cutarwa kai ma ka fuskance su da cutarwa a idan sun maka mara kyau kai kai musu mai kyau idan sun na maka kai ka daɗaɗa musu idan sun kuntata maka kai ka yalwata musu idan sun maka wato magana mai zafi ko sun zage ka kai kai musu kyakkyawar addu'a Allah shirye su wannan shine asafun jami wato kada ka fuskance su da irin abin da suke fuskanta ka da shi kai kai musu rangwame wasu malamai su ce wannan ayar wannan ayar wato gabanin a farlanta jihadi lokacin da aka farlanta jihadi kamar an shafe wannan maganar rangwame din ba haka bane maganar rangwame yana ne shi yasa rayuwar adal sallallahu alaihi wasallam duka ta zama rayuwa ce cike da rangwame ba wai ana nufin cewa tunda za a yi jihadi ba ka a yi rangwame a ayar tana nan tana aiki ba ba ta tashi daga aiki ba asaful jami rangwame mai kyau kusan shine ya bayyana a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam har karshen rayuwarsa haka aka rika gani annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda A aisha take cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa idan tumkat hurumatur rahman annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rama wa kansa wani abu ba wato yayi fushi yayi ramuwa dan an yi masa in kaga yayi fushi to an taba Allah an taba dokar Allah an shiga gonar Allah to lokacin da za a ƙetare iyakokin Allah to anan ne ake ganin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan shi kai masa ka bata masa ka taka nashi ka faɗa masa baka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai rama wato a mummunan abu da mummuna ba kamar yadda a bukhari da muslim suka rawaito hadisin aisha Allah ya kara mata yarda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yujzi bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah tace manzo sallallahu alaihi wasallam bai zama mutum mai alfasha ba wato mai yawan miyagun maganganu ko mai alfasha bai kasance mai kakaci a kasuwa ba to za ka wata ɗabi'a in ka shiga in ya shiga kasuwa kamar ba wani mutumin abin nan ba za su ji ife ife da kakaci da wancan ya sunno masa ashar shi ma ya sunna masa ashar ka je yana yana kiran mutane wanda wannan ba ɗabi'a ba ce ta ta kamilin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da wannan yace wala taqalu fil aswaq wala yujzi bis sayyi'ati sayyi'a in an muna na masa baya takankawa da mummuna shi in kai masa mummuna ba zai maka mummuna ba walakin ya'fu wa yasfa yana afwa ne wa yasfa yana rangwame wala ita ce ɗabi'arsa wala ita ce sifarsa da Allah ya sifanta shi da shi tun kafin ma a halicce Allah ya shi da wani a taura ya sifanta shi da wannan sifa a cikin linjila kamar yadda ya zo a cikin bukari da muslim a cikin sayar bukhari hadisin abdullahi ibn amr da yake cewa allah maɗaukin sarki ya sifanta manzansa sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sifofinsa a cikin attaura da kuma linjila shi ne ya faɗi wannan sifofi da aisha ta faɗa lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaba fil aswaq wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir in an mata mummuna baya sakawa da mummuna afuwa yake yayi rangwame akwai sanda manzo ba isa sallallahu alaihi wasallam da zuwa hadisin Anas annabi sallallahu yana tafiya a cikin masallaci cikin masallacinsa kawai sai ya ji an ci kwalashi ta baya yana sanye da wadansa wanda yana da kauri sai ya ji kawai an ci an shaƙe shi ta baya wai wai da zai yi sai ga wani bakauye ne ya shaƙe shi bakauyen da ya shaƙe shi yana cewa ga rakuma na nan guda biyu a ɗora mun abinci a kansa domin abincin da yake ka ba ka bane ba na mahaifinka bane kudin abin da dukiyar Allah ce a bada na waka samu sahabbai suka yi kansa annabi ce a kyale shi kan wanda ya taba shi kan wanda ya taba shi ya ce sake ni na ji ba na ba ne ba na baba ba ne sake ni ya sake shi har gurin ya yi shaci ya yi ja saboda shaka da makara annabi ya ce to zan baka amma sai ka bari in rama shakar da tun tunda ka shake ni sai ka bari in rama amma zan baka ya ce shi ba za a rama ba sahabbai za su sake shi annabi ya ce duk wanda zai ji magana ta kai ya matso daga inda ya tsaya wurinsa ba kawai nan yace shi ba za a rama ba annabi ce to ku ku dora masa kayan kayan alkama kan raƙuminsa ɗaya ɗaya raƙumin kuma ku dora masa kayan dabilu aka hada masa kayan abinci ya yi tafiyar sa abinsa in ba manzo Allah sallallahu alaihi za a yi wa haka kana da akwai wani shehi a cikin almajiransa za a ci kwalarsa kai na fi eh? ko ni na aka ci kwalarsa ai ba za a je na bare manyan shehu ne to amma manzo sallallahu alaihi wasallama nabiyur rahma annabi ne na rahma wani ka je gunsa tambaya za ka yi tambaya ta kai kafa tambaya amma ji a jikin shi tambaya ta ji baka je da makami baka je da komai ba kawai saboda ka je tambaya in kai tambayar da ta kure shi sai ce a jikin ka to kaga wannan ina shi ina manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi hannun riga to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da da juriya da kawar da kai da rangwami a yakin hunayn kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya ruwaito a yakin hunayn yake cewa mun dawo daga yakin hunayn a wata ruwaya yana cewa yakin zurriqa ke mun dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gindin wata bishiya ya abin nan dabi'ar sahabbai in suka zo guri suna tafiya cikin jeji inda suka ga bishiyar da tafi da tafi inuwa sai su bar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bishiya sai kowa ya je ne wanda zai kwanta a karkashi saboda haka sai suka bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam bishiyar wata bishiyar magariya sai ya kwanta a karkashi su kuma kowa sai ya samu wata bishiya ya kwanta can sun tashi sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye da wani mutum a kansa shine suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a guje dan ba su san me ya faru ba na sallallahu alaihi wasallam ce gashi ina bacci shi manzo lokacin yana bacci shi wannan mutum ya zo kawai manzo Allah ya rataye takobinsa a cikin bishiya sai ya ciro takobin ya zari ya taba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi yanzu ka gaya mun waye zai kare ka waye zai kare ka annabi ya ce Allah a wata ruwaya ya ce yanzu ba na yanzu ba ka jin tsoro na ya ce ba na jin tsoron waye zai kare ka Allah shi kenan sai takobin ya faɗi daga hannunsa yanzu sallallahu alaihi ya ɗauka ce kai kuma fa ya ce da Allah ya su da ai haƙuri a yi man abuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rama ba bai rama ba ya ce to a kyale shi tafi ya yi tafiyarsa a wata ruwayar da cikin غريب الحديث na Ibrahim Ibrahim al-Harbi yake cewa da ya koma gurin yake cewa na muku laqad ataitukum min khairin nas na muku daga mutanen mutumin da yake kowa alkhairi yayi alkawarin ba zai taɓa yarda a yaƙi manzon Allah tare da shi ba ko ya shiga cikin mutanen da suka yaƙi manzon Allah saboda wannan mu'amala fasfahi safhal kenan kai kyakkyawar akwai lokacin da bayan an yakin hunain an kawo dukiya ta ganima annabi sallallahu alaihi ya raba ya ba wa muhajirai waɗanda suke ba su da komai sai zama ba a ba wa wasu da yawa ba daga cikin ansa saboda an duba wannan talaucin da suke tare da shi domin ganima ta fai'uci sai aka ba su da yawa ciki shikenan sai wani cewa shi wannan rabon da annabi ya bai da Allah ba sai hazihi qismatun ma urida biha wajhu Allah shi wannan rabon ba dan Allah aka yi shi ba kuma ba a yi adalci ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace gashi abinda wane yake faɗa bayan an gama rabo ya ce baka yi dan Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamullahu Musa laqad uziya li akthara min hadha fa sabara yace Allah ya ji kan annabi Musa an cuce shi sama da haka ya yi hakuri ma'ana ni ne na fitancin ta ina hakuri wannan fitancin in yi hakuri saboda fifikon da ke tsakanin su da annabi Musa alaihi salam to annabi an yi nisa masa irin waɗannan yana juriya yana hakuri ka duba lokacin da ya yi fatko makka ƙuraishawa kowa ya sani a tarihi irin yadda suka wato musguna wa ma'aiki sallah da shi da sahabbansa bayan ma ya yi hijira ba su kyale shi ba bayan sun raba shi da dukiyarsa da danginsa da gidansa da duk abin da ya mallaka shi da sahabbansa sun koro sun bar kasar haihuwarsu sun je wata gari ba baki a wata haka ba su kyale su ba sai da su karka fitowa daga garin su don su yaƙi a ɗan alaihi da sabon su murkushe su haka aka yi ta fafatawa tsawon shekaru masu yawa to ka duba lokacin da ɗan sallallahu alaihi mai ya shiga makka yana mai nasara ubangiji ya bashi iko a akan a akan abin nan mutanen qurayshawa ya zama na makka ta zo ta zo hannunsa a wannan lokacin wani wani daga cikin musulmi ya ga manya-manyan jima-jiman sha kafirai wanda da suka yi annabi ya sha fama da su ya gan su a cikin wani hali wato na wulaƙance sai yake sowa shi wannan musulmi yana cewa al-yau yawmul malhama a yau a yau za a ga yaki wato yana nufin a yau za a ɗaukansa. da maza Allah ya ce shi sai yake cewa la al-yawmu yawmul marhama yau ranar rahama ba ranar ɗaukar banta ba ce ranar rahama ce da ya shiga fa lokacin da ya shiga cewa duk wanda ya shiga gidan abu sufiya kada a bi shi duk wanda ya shiga ɗaki mai alfarma kada a bi shi duk wanda ya shiga gidansa ya sa ka kata kyale shi to kaga wa za a taɓa kenan babu kowa ko kowa ne ko dai shiga nan ko shiga nan ko shiga nan wanda kaga ya fito da makamansa to ya yi ya yi ne da wanda ko ba a wannan suke ba to shi da lokacin da annabi ya tara su yake cewa mata ta nuna an yi fa'ilin biyu me kuke zato so yanzu zan yi muku suka ce khairan akhun karim wasu akhun karim alkhairi muke tsammani kai mana dan kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhabu la tasriba alaikum al-yawm fa innakum at-tulaqa ku tafi yau babu wani sauran gargi a kanku ba sauran tuhuma a kan ku je kun samu yancin samu tarbiyya ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wahala da ya sha kuma ya ce da waɗanda suka wahala da su izhabu har ma ya ce la tasriba alaihi babu sauran tuhuma an ɗauke muku duk wata tuhuma da suke kan ku je kuma yanzu kuna da yanci kamar da kowa yake da yanci babu magana a kama su a mai da su fursunonin yaki ko a kama su a bulatan su ko a je a ɗaure ko a ci su tara duk babu wannan kaga wannan shine as-safwul jamil shine al-afwu inda al-maqdir lokacin da kake da damar karama wato ka samu lagon abokin fadanka sosai shi ma ya sadu da yaya ya rasina ya yi cewa ka samu lagon sai ka ce to je kana yafi maka je kana fi maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan cikin sahabban ya nuna abokan abokan adawar sa akwai lokacin da yayi shi kamar da yake cikin musnad na Imam Ahmad hadithin Khawla bint Hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa sai shi ya ce ya sayi wasu wasu abin nan rakuma da da sa'i 60 na dabino dabinon ajuwa wato zai karbi rakuma ya bada sa'i 60 na dabinon ajuwa shikenan aka gama ciniki ciniki ya fada annabi ya ce to a koro rakuma aka zo da rakuma ya ce mai rakuman ya biyo shi ya zo gida ya bashi wannan dabino annabi ya shiga gida ya fita ya shiga ya fito ce babu fadabi na ne da nake da babu ka san abin da yake gida annabi sallallahu alaihi wasallam sanda wani mai bukata ya zo iba ake a bashi haka ya zata cewa akwai saura ashe duk an raba haka sai ya ce da shi ya hakuri mun yi ciniki da kai amma na shiga ban samu ba mutumin nan da yake ba kauye ne sai ya gudu baki yake cewa wani irin yaudara ce wannan wace irin yaudara ce wannan wai manzo Allah ya yaudare shi ya sa shi ya baro kasuwa ya bata masa lokaci kuma yanzu zo ce babu sahabbai suka ce Allah da manzonsa ba sa yaudara suka yi yunkuri za su za su taba shi annabi ce a kafkon wanda ya taɓa shi ya sa a je a tambaya in akwai dabino ajuwa a gurin sa'i sittin dan Allah ta ara mana ta ba mu ranci zuwa wani lokaci za mu biya ta aka zo aka gaya masa ta ce akwai annabi ya ce to a haɗa wannan mutum da wani su je can a auna masa ya karba aka je aka auna masa ya karba ya zo ya zo ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aufaita wa tsayyarta wato ka cika alkawari ka kyauta yanzu kuma yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibadin khayra ibadillah yawm al-qiyamati al-mufuna al-mutayyibun ki ai mafi alkhairin bayi a gurin Allah ranar gobe kiyama su ne masu cika alkawari ko masu kyautawa to haka manzo sallallahu alaihi wasallam baya kama mutum dan shi aka taba dan shi aka yi wa yana ta'amuli da mutane kamar yadda yake ta'amuli da kowa a gidansa bai taɓa jan kundan wani ba ko ya jaki wani saboda shi an bata masa ana sun ki tsaki wannan bai taɓa mun ba tsaki ya nuna cewa kyauta ba bai taɓa mun ba ya ce in ban yi abu bai ce sai dai ce dan me ba kai kaza ba in na yi wani abin da ba zai kamata ya ce dan me kai kaza shi kenan amma banda wannan babu wani abu da ya kara yake gaya mun wannan ne a safhul jami na nasa fasfahi as-safhal ka zama mai kyakkyawan rangon lokacin da ya yi fathu makka akwai usman ibn talha ɗaya daga cikin waɗanda makullan ka'aba suke gurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake makka akwai sanda ya nemi wannan mutum ya bude masa ka'aba ya shiga yace yace wa Allah baka isa ba baka isa a bude maka ba manzo Allah ce to ka jira wata rana da wannan makullin za su dawo annuna nuna sai yake cewa aiko in haka ta faru ƙurashawa sun wulaƙanta sai gashi ranar fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ne muntasir shi ya yi nasara ya aika a kira masa usman ibn ya ce a ce da shi ya zo da makullai ya zo da makullai idansa a ƙasa ba zai iya kallon ya san me faɗa zai jira da an ce a turmusa hancinsa a ƙasa sai maza Allah ya ce kawo kulle ya kawo ya bude ka'abar bayan ya bude ya karba sai ya mika masa kuma ya ce wannan ba wanda zai karfe wannan daga hannunka sai azzalimi je ka ci gaba da rikewa khudhu hadha la ينزعه minkum illa ذلك to ka gaya min yadda zai ji a lokacin in ya tuna magana da ya gaya wannan Allah baya zai yi kamar ya nufi a saboda kunya to wannan shi ne hali na karamci shi ne hali na manya ba ka ce kai mai takalmin karfe ba ne kowa ya taka ka zaka taka shi ah. in an maka takalmin karfe sai sai sai kai na soso haka ya kamata to wannan shine ma'anar fasfahi safhal jami da Allah madaukakin sarki yake ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kisa zamu ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun dosani wannan wannan dabi'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ga kissar da take cikin bukari ta Umar bin Khattab tare da Uyayna ibn Hisn ibn Huzaifa al-Fazari wani ne daga cikin manyan larabawa kabilu haka a gajina ya taho madina lokacin umar ibn khattab shine khalifa sai ya zo yana da awar musulunci amma musulunci ne na ba kauyen da bai ilimi ba sai ya zo ya sauka gurin wani dan uwansa da ake kira al-hurr ibn qais al-hurr ibn qais yana ɗaya daga cikin manyan masu bawa umar shawara a fadarsa musa umar yana da manyan mutane makaranta masu ilimi masu ibada wanda ake ce musu alqurra'u duk sanda wani abu ya taso babba eh, sai na Umar sai ya tara su kamar matsayin majalisar abin nan suke majalisar dattawa sai ya tara su ya ce to gashi gashi gashi mai kuke gani to shi wannan alhur ibn kai dan dan uwan wannan mutum ne oyena ibn hisni da ya zo sai ya sauka gidansa ya ce da Allah kana da matsayi a gurin umar ko za ka yi min hanya in samu ganin shi a fada ya ce babu komai ka bari kashi gari mu kai ka kashi gari je aka yi sallama sai na umar ce a ce da su su shigo suka shigo fadar sai na umar sai shi wannan ba kauye wato wai na tabbin isi sai ya dubi sai na umar yake cewa ma hakamta bil adl ma hakamta bil adl wala qasamta bis sawiyya yace baka taɓa yin hukunci da adalci ba kuma duk rabon da kake yi ba baka raba daidai mutum ya gaya wa matso sai na umar maganganu masu zafi to sai sai na umar ya sai ya ɓaci ko sai na da fushi sai sai ya ɓaci yana so ma ya auka masa sai shi alfarrar na ya ce ya umar ya amiran mu'mini Allah ya ce khudh al-afwa وأمر بالعرف وأعرض عن الجحيم yace Allah ya ce ka riƙi afuwa wato ka zama mai afuwa ka yi umarni da alkhairi ka kawar da kai daga jahilai ya nuna dan uwan ya ce wannan yana cikin jahilai saboda ka wannan yana daga cikin waɗanda aka ce ka kawar da kai da kansu nan da nan ya ce yayi har ma ya sa a kai masa kyauta to haka sha'anin wanda suke koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan irin wannan daman inda suke bayyana shi ne kai afuwa lokacin da kake da ikon rama ka san wani shi baya afuwa sai in ya kasa wato an masa laifi ya shiga ya fita ya bi nan ya bi can ya kasa yadda zai rama sai ce to na afuwa fi sabilillah yaushe ka kasa kuma ka ce ka afuwa bayan ka bi hanyoyin da za ka bi karka ka karama sannan kuma ka ce kai afuwa fi lai to kaga wannan ba ita ce ake yabo ba afuwar da ake yabo shine afuwar da kana da damar karama ta kici tona ya yafi sanda kowa ya zara ido so yake ga ramuwar da zafi, sai kuma a kaya ta kuma ka bi ta ma da wani aikin alkhairi bayan wannan to shine ma'anar fasfa as-safha jamil kaga wannan ba za a zo a ce ai an share ta an shafe wannan ayar saboda saboda ayoyin jihadi ba Allah ya inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka shine mai yawan halitta al'alim kuma shine mai yawan sani ubangiji shine mai halitta shi ya halicci komai daga babu tun babu halittar yake mai halitta wato sifar halitta ubangiji ya cancanci ta tun babu yin halitta ba saboda haka shi khaliqun ne bil quwwa wa laysa bil fi'li faqat yana iya halittar kuma yayi halitta tun ma ba a yi halittar ba shi ma halicci ne ya cancanci wannan wannan sunan dan ta san suna irin namu ba ka kira mutum sai ya yi abu yana da abun sannan ka kira shi da suna ba ka cewa mutum tela bai taba dinka ko ko abin nan ba ba abin da ya taba dinka ka ce ba tela to ya aka yi zama tela ko kafinta bai taba rike ko zarto ba sai ya rike zarto ya buga kusa sannan ka ce eh kafinta amma kawai haka ne ya ce shi kafinta ne to sifar ubangiji shi sifa ce da ya sifantu da ita tun ma kafin muta'allaq abinda sifar za ta alaƙai da shi ya samu akwai wannan sifar ta ubangiji don haka shi alkhaliq ne kuma shi yake halittar abu min ghairi misalin sadiq halittar da zai yi ba ta wani zai kwaikwaya ba ba wani zai kwaikwaya ba yanzu haka duk wani abu da za a yi duk wani kere-kere da za a yi kowaye zai yi in ka kula sai ka ga wani abu ya kwaikwaya bai isa a ce bai kwaikwayo komai ba sai ka ga akwai wani abu da da yake shigen wannan ya kwaikwaye shi in ya yi jirgi sai ka ga har da wani fifike fifike da wani abin da mai tsiri kamar sun zuke na kare ke na ya kwaikwaye ya kwaikwaye a ganin to duk wani abu da za su gani akwai wani abu da aka aka duba aka kwaikwaya sannan aka yi sannan in mutum ya kera abu za a zo a samu kuma wani wanda zai kara upgrade din wannan abin a ƙara masa matsayi a ƙara masa a faɗa ƙashi a saman masa da wasu abubuwa wanda da babu su kaga kenan kwakwalwa ta ƙara ci gaba wa fauka kulli zai ilmin ali amma ubangiji shi halittar sai yadda yi ta babu kuma yadda za ka yi ka ce wani zai zo ya yi wanda ka ta Allah ba zai yi ba amma duk wani wanda zai yi kera wani abu na farko sai ya kwaikwaya kuma sannan ba zai kera wani abu dole sai ya samu wasu sinadarai wanda su waɗannan sinadarai ba shi su ba sai ya samu sinadarai wanda su zan hada ya yi abin da duk zai yi in rediyo wannan zai zo da ya nemo kayan hada hadar rediyon kaddara ya shi ya yi shi ya samu abin da tunanin yadda za a yi hada hadan abin ta zama rediyo to amma kayan da zai har hada su zama rediyo din shi ya halitta su a shi halitta su ba saboda sa sinadarin da ake hada abin kirar da shi dole halittar Allah ce ba tashi ba ce sannan tsaka din da ya amfani da ita wato a hawa ɗin da ya amfani da ita wajen ya yi tsira kazar zarkazar ɗin da ya yi waye ba shi wannan Allah ne ta ga wannan mahalittar Allah ce haka nan hankalin da ya yi amfani da shi wajen sanya plan ɗin abin waye ba shi Allah ne kaga shi me yana shi ka gaya mun shi a ciki menene nashi babu wani abu da yake nashi amma ka gaya mun a cikin halittar sama da ƙasar dan adam me ya dan adam shi ya yi wani contribution da shi a ciki babu akwai wanda zai ce shi ya yi contribution a halittarsa ya ce gaskiya dan taimaka wajen halittar kunnan sa ko idan sa ko wani ya dan ba da wani contribution da ba dan haka ba da an samu matsala babu haka ya zo ga kanshi shi yasa yadda ya samu kan ba zai iya canza haka ya Allah ya so shi haka zai haka zai zai zauna wannan ita ce shine bambancin abinda ubangiji zai yi na halitta da wani abin da wani dan adam zai zo ya kera sannan duk abin da Allah ya halitta sai kaga akwai hikima ce ana cewa kuma duk wani abu na halittar ubangiji sai kaga da zai fita daga jikin wannan abun yana da wani amfani ko ka sani ko ba ka sani ba ka duba hatta dabbobi in suka yi in suka yi kashi kashin nasu ba tafiya a banza eh ba tafiya a banza za a sa a fike-fike zama taki amma dan adam da zai kera talabijin wannan dan katsatsin da suke fitarwa na haske shi ake cutarwa yake cutar da ido amma a cikin halittar ubangiji babu irin wannan halittar ubangiji komai da ka gani akwai hikima a ciki saboda haka ya sifanta kan shi da alkhalla yace inna rabbaka huwa al-khallaq wannan sifar al-khallaq wuri biyu kawai ta zo da wannan siga ta mubalaga da nan kuma da inda Allah ke ya bala wa huwa al-khallaq ubangiji shi ne mai yawan halitta ma'ana shi ne yake halitta tare da iskani sannan al'alim wanda yake masani abin da ya halitta din ya san ko menene ya halitta don haka wanda yake masani shi zai tsara dokokin da za a bi domin a samu amfanin abin da ya halitta din sannan ubangiji ce wala ga na ta ولقد آتيناك سبعا المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله يشي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما حقيقة من باك آيوي بقي وكما بقي وأن أكي ميمي تكراتنسو والقرآن العظيم كما من باك القرآن من الكلمة وأن آية ta zo bayan annabi sallallahu ta'ala bayan Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi rangwame kuma ya sani Allah shine mahalicci shine masani dan ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin baiwar da ya masa duk wanda yana karkashin lallashi da ubangiji yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi masa baiwa baiwar da ta fi kowace irin baiwa dan duk abin da ka samu na nan duniya to karshen shi dai a nan duniya za ka bar shi ko ba ma ne. amma abinda ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa da shi baiwa ce wacce zai ji zai more ta nan kuma zai more ta a lahira ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi taba'an min al-masail ya bashi bakwai to wannan abubuwa bakwai malamai sun zaba ne wajen tantance menene taba'an wasu suka ce ana nufin asaba of the diwan surorin nan guda bakwai dogaye na farko wanda su ne suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf suratul al-anfal wa tauba in kace ce alfa wa tauba a matsayin sura ɗin su kaga bakwai kenan wasu kuma da maimakon su kila al-anfal wa tauba sai su sa suratul yunus ce waɗannan su ne saba ustiwal su ne guda bakwai masu tsawo wanda suka fi kowanne tsawo a cikin alkur'ani su ne allah yake cewa ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suka ce a sab'an min al ana nufin fatiha fatiha saboda ayoyinta bakwai kuma ana maimaita karatunta ayoyi ne guda bakwai a cikinta kuma sannan ana maimaita karatunta kowace raka za ta yi sai ka karanta fatiha kuma ita ce ashrafu suratul qur'an sura da ta fi kowace daukaka a cikin alqur'ani wannan magana ta biyu tana daga cikin maganganun da da yawa daga cikin malamai na tafsiri suka fi goyon baya cewa sab'a min al ana nufin surar fatiha ita ce Allah yake nufi a ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi bakwai da ake maimaita karatun su sune fatiha da alqur'ani mai girma saboda hadisai da suka zo da yawa waɗanda suke nuna falalar suratul fatiha akwai hadisin abu sa'id ibn mu'alla da yake cewa marra bi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya zo zai wuce ta gabana wa ana usalli a lokacin ina sallah fada'ani sai ya kira ni falam aji amma ban zo ba wato yana ganin yana sallah bai kamata ya ansa kira na manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa yake tambaye shi dalilin bai bai abin nan ba sai ce ai sallah yake sai manzo Allah ya ce da shi alam yaqulillah ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum ma yuhyikum ba Allah ya ce ya ku mu ne ku ansa wa Allah da manzansa duk sanda ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba sai ya ce da shi ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'an qabla an akhruja min al-masjid bana sanar da kai surar da tafi kowace sura girma a cikin alkur'ani ba kafin fita daga masallaci sai shi wannan sahabi sai abu sa'id ibn mu'alla sai ya ce sai manzo Allah daga nan sai ya shiru bai gaya mun kowace sura ba sai naga zai fita daga masallaci sai sauri ya tare manzo Allah sai manzo Allah ka ce fa kafin ka fita daga masallaci zaka gaya mun sura da su kowace yana tsoron kai ya fita ya ce ina ai magana ta wuce ka bari na fito sai sauri ya tare shi shi da mai yana fakonta yana jira ya ga kai ya tashi ka ko bai gaya masa shi da sai ya ce da shi alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta masa fatiha ce hiya sab'ul mazani wal qur'an al azim alladhi utitu yace to wannan sune sab'ul matani ayoyi bakwai da ake maimaita su kuma sune alqur'anin da aka bani haka nan hadisin Abu Huraira shi ma ya tabbatar da wannan cewa ummul qur'an hiya sab'ul matani wal qur'anul azim ita ce sab'ul matani wato ayoyi bakwai da ake maimaita karatun to ayoyi bakwai din nan wasu malamai su sa bismillah a ciki kamar da yake a mushaf za a aya ta farko a mushaf bismillah ce sannan ayar karshe kuma a matsayin aya ɗaya take duk tsawonta wasu kuma malamai suke a bismillah aya ce mai zaman kanta ita ba wai ni wani yanki ba ne na fatiha ita aya ce mai zaman kanta saboda haka ayar karshe din nan da ake ganin ta dogo aya biyu ce siratal ladina an'amta alaihim aya ce al ghairil maghdubi alaihim walad dallin aya ce saboda ga bakwai sun cika ah, suna cewa saboda in ka duba ah, nassi na wannan hadisin da ya tashi faɗar ayoyinsa da ya tashi fadar sai ce alhamdu bai fara daga bismillah ba kuma ya kira ta asaba kaga kenan bakon ba za su cika ba sai an yarda cewa الصراط الذين أنعمت عليهم يا آيات غير المغضوب عليهم ولا الضالين kuma آيات daga an samu bakwai din tunda annabi da ya tashi ya fara daga alhamdu ne bai fara daga bismillah ba wanda yake nuna bismillah a nan take amma ba wani bangare ba ne da cikin fatiha sannan kuma suna hujja da hadisi abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafantu salat kafantu salat bayni wa bayna abdi sayyi wa la masa na raba sallah wato sallah ana ana nufin fatiha na raba fatiha tsakani na da bawa na gida biyu kuma duk abin da bawa na ya roƙa yana da shi sai Allah yake cewa idan bawa na yace alhamdulillahi rabbi alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji yace hamidani rabbi a ah, hamidani abdi abu bawa na ya gode mu in yace arrahman arrahim sai yace asna alayya abdi bawa na ya yabe ni in yace malik yawmiddin sai yace majjadani abdi bawa na ya farzanta ni sannan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai ce haza baini wa baina abdi ku iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wannan kuma ni da bawa na zamu raba wali abdi ma sa'al abin da bawa na ya tambaya da shi sannan ce inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin an qala haula'i li abdi wa li abdi ma sa'al waɗannan duk na bawa na ne bawa na yana da abin da ya roka in ka kula za ka ga ba za su rabon ba zai yiwu ban zama nisfai ne kamar yadda ya faɗa sai in ka yarda cewa bismillah ba ta cikin lissafi saboda in ka ɗauki alhamdulillahi rabbil alamin aya ɗaya arrahman arrahim aya ɗaya malik yawmiddin aya uku waɗannan ubangiji ya ce na shi daga uku kenan sannan sai ya ce iyaka na abu wa iyaka na sai ya ce wannan tsakanina da bawa ba zan ba shi rabi rabi ko sai ihdinas sirata suka ce wannan yana nuna cewa ita bismillah nan take a nan mahallinta ne amma ba yanki bace ta cikin ta cikin fatiha shi yasa ma a karatun alqur'ani a wajen karatun fatiha ake ake samun sabani wajen wajabcin karanta ta a ga da yawa da cikin malamai ba sa ganin wajabcin karanta ta sai da za a ce in ka bar karatunta a cikin sallah sallah ta bace amma za ka yanke wani bangare na fatiha kai a ce kuma sallar ka tayi kaga ba zai yi ba to wannan yana da cikin bayanan da malamai su ke wajen cewa sab'ul kan ana nufin fatiha insha Allah gobe za mu ci gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi